Shugaban ƙungiyar gwamnoni sha tara na arewacin Najeriya, gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya yi kira ga 'yan yankin arewacin ƙasar da su haɗa kai domin yaƙar ƙungiyar nan ta Boko Haram da ke neman kasar yankin. Gwamnan wanda yake jawabi a wani babban taron ƙasa da ƙungiyar zumunta zaɓi sanka suka gudanar Amina ya ce yanzu fa lokaci ya yi da 'yan arewacin Najeriya za su haɗa hannu domin ceto yankin da daga bala'in da ya afka kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda haka in amma akwai cikinku masu tausayin 'yan Boko Haram to ku bar tausayin su. Saboda ko me suka saki bai iya nuna bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba. Don Allah don annabi ku taimaka mana saboda mun ga cewa jama'a da yawa ba a zama lafiya saboda nuna bambanci da kuma jahilci. Don in ba jahili ba wanda yake Allahnka ya ce mata? babu tilastarwa a shiga addini ka ce wai a kai za ka kashe mutane don su shiga addininka yaya za ka nemi kashe mutane su shiga addininka kai tsammani kake da gaskiya wanda kai ba tilasta ka aka yi ba kila kawai an haife ka ne a addinin baka san komi ba kuma cikinta sai neman shugabanci da karfi da yaki. Sabon shugaban kungiyar zumunta zaɓi son kan a Najeriya Umaru Jirgi mai hotowa mako ya ce kiran da gwamna Babangida Aliyu yana da matukar muhimmanci saboda haka za su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari. Gaskiya kiran da ya yi na ɗokai mai muhimmanci kuma mu ta ƙasa a shirye muke mu ba da haɗin kai ga wannan domin me domin babu yadda za a yi mu arewa ga irin halin da ake ciki yanzu mu kwanta ɗai mu zamna babu tashi tsaye to a shirye muke ga tashi tsaye domin mu yaƙi wanga yaƙi mu yi yaƙi da wanga ta'addanci da ake muna to ta za ku yaƙi shi to abin da muke yi na ɗaya roƙon Allah shi a gaba ga komi ba dare ba rana sannan a shirye muke muna da matasa waɗanda matasan ɗin nan suna iya ko dare ko rana a shirye suke na domin mi domin su bi hanyoyi na asiri waɗanda suka shamaki ga waɗanda abubuwa da. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam dai ta ce rikicin ƙungiyar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya ya yi sanadiyar hallaka mutane dubu goma. Ƙungiyar Boko Haram ɗin dai na riƙe da wasu 'yan mata sama da ɗari biyu da suka sace a wata makarantar sakandare da ke jihar Borno. Sannan a halin yanzu rahotanni daga jihohin Borno da Yobe na nuna ƙungiyar ta Boko Haram na riƙe da ikon wasu garuruwa a ciki har da da wata makarantar kwalejin horar da 'yan sanda da ke garin Liman Kara ta jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.